بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله فضل وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يلزم المحبة ويرجو إليها فإن الراجي الطامع إنما يجمع فيما يحبه لا فيما يبذله والخائف يفر من المخوف لينال المحذور قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ورحمة كل من جامع لكل خير وعلاه حكم جامع لكل شأن ودار الرحمة الخالدة هي الجنة ودار العباد الخالد هي النار وأما الدنيا فدار الكتاب فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النذر إلى وجه الله كما في كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يسكن موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهو الزيادة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 ga watan sha ɗaya wato ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kuma shi ya zo daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shi ma hijira miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya واللفر من شايف المال من التقير ابن ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ولكم شيء إلى رسولنا خمسون سلمكم أجيرهم وأنا درس ما أولا ما صلى شيء ولا شيء من التسعين بهدوء ذا هو كم قتل عندما لا يتقبل فصل وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب malam yana nan yana ne magana akan al-mahabba san Allah wanda yake ita ce ginshiki na dukkan wani aiki da mutum zai yi na dukkan wata da'a da mutum zai yi biyayyar da zai yi wa Allah ginshikin ka da san Allah san Allah shi yake tuko ka kai aikin da'a shi yake sa maka linzami ka fasa aikin saban Allah lokacin da mutum zai saba wa Allah to a wannan lokacin kina wato wanda yake so ya bace ne daga kwakwalwarsa daga zuciyarsa sai ya taba mata shi yasa lokacin da zai tuna sai ya tuba idan har mai imani ne na ladina taqaw idan massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idan hum to ba zai saba wa Allah ba sai lokacin da ya manta da cewa Allah ne abin san shi da zarar yayi wannan mantuwa a dalilin shaitan shaitan ya kinsa masa wannan mantuwa to zai fada cikin saban Allah da zarar kuma ya tuna cewa ya saba wa masoyinsa to zai koma ga Allah don haka dukkan wani fasutuka da ɗan adam zai yi ne zai yi a doron ƙasa to almahabba wato san Allah shi ne injin da yake motsa shi har ya yi wa Allah da'a ya nemi yardar Allah da tafiya ce to dukkan wani abin da zaka so ya zama na alaƙar san wannan abin tana da alaƙa da san Allah shi yasa duk abin da muke so muna sai shi ne saboda sannan nashi ya samo asali ne daga san Allah muna san annabawa saboda Allah ya ce mu so su ba haka muna san su saboda abin da muke so ko wanda muke so ya ce mu so su muna san salihai saboda Allah ne ya ce mu so su ba haka muna san su saboda wanda muke so ya ce mu so su haka nan gurare masu tsarki masu daraja muna son waɗannan guraren muna so mu gamin ke waɗannan guraren ba don wani abu ba saboda wanda muke so yana son waɗannan guraren haka nan muna son wasu ayyuka kamar ayyukan ɗa'a ayyukan ibada muna son su saboda Allah da muke so yana son waɗannan ayyukan to haka nan abin da duk kake ki kana kin shi ne wato mu'mini yana kin duk abin da yake ki saboda Allah ya ce a ki abu wato saboda san abin ya ci karo da san Allah san abin ya ci karo da san wanda kake so ya ci karo da abin da wanda kake so yake so saboda haka za mu ki kafirci saboda Allah baya so ya ci karo da abin da Allah madaukakin sarki yake so Allah imani yake so tauhidi yake so ba ka ba za mu so kafirci ba matukar muna mu'minin da za mu so shirka ba saboda ya ci karo da abin da wanda muke so da abin da wanda muke so yake so haka nan za mu ki makiya Allah saboda san su ya ci karo da san wanda muke so kuma saboda ayyukan da suke yi ya ci karo da ayyukan da wanda muke so yake so saboda haka kaga ko ne ne dan adam yake yi mumini to yana da komawa yana da alaka da san Allah shi yasa ala ibnu tayyiba ya dauko magana ar-raja'u wal khawf wato kyakkyawan fata kyakkyawan tsammani kyakkyawan sa rai game da abin da yake gurin Allah na ni'ima na aljanna na tsira daga azaba da kuma tsoro da yake zuciyar bawa tsoro na Allah tsoro na ta to waɗannan abubuwa guda biyu duk da an ce su ne fuka-fukai waɗanda suke ɗauke da dukkan wani mumini alkhawfu war raja'u ko ar-raja'u wal khawfu kai kyakkyawan fata kyakkyawan sa tsammani kyakkyawan sa rai game da abin da ubangijin kai tsare da ni'ima wannan shi ake cewa arraja'u alkhawfu ka ji tsoron abin da ubangiji ya tanada na azaba na ukuba ga duk waɗanda suka saba masa waɗannan abubuwa guda biyu arraja'u wal khawfu su ne cikin da suke ɗauke da dukkan mumini idan aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to ba inda mumini zai yi wato kamar a samu a wani tsuntsu ne wanda fifikinsa ɗaya ya karye ko ya cire gaba ɗaya kaga maganar tashi dai babu ita to haka arraja'u wal khawfu yake dole sai an hada su su suke ɗauke da mumini to su waɗannan arraja'u wal khawf din su kansu ibn taymiya yake suna komawa ne ga ita dai al mahabba din wato ita dai wannan al mahabba din ta kunshe su yace wa idza kanat al mahabbatu asla kulli amalin dini idan har san Allah shine tushen dukkan wani aiki na addini malam yace fal khawf war raja'u wa ghayruhuma yastalzimu al mahabbata wa yarji'u ilaiha to tsoron Allah da fatan abin da yake wajen sa na ni'ima da ire-iren waɗannan kamar su tawakkali kamar ya yakini kamar yarda waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke yastalzimul mahabba wato ya kunshi yana lizimtar san Allah wato ya kunshi san Allah a cikinsa wa yarji'u ilayya yana komawa zuwa ga san Allah saboda mai ibnu taymiya yace tsoro da fata suna komawa zuwa ga san Allah yace fa innar rajiya sami'a inna ma yasma'u fi ma yuhibbu domin mai fata mai kwaɗayi a wurin Allah ai yana kwaɗayin abin da Allah yake so ne to yana kwaɗayin samun abin da Allah yake so ne aljanna shi ne aikin lada la fi ma yughdihu ba abin abinda yake ki ba haka nan yana kwaɗayin ya samu shi ma abin da yake so ba abin da shi ma yake ki ba والخائف من ال... والخائف يفر من المخوف min ما ma wanda yake mai tsoro ai yana gujewa abin ban tsoro ne ko abin ba da tsoro ne ya nal al mahbub dan ya samu abin da yake so kaga dai duk al'amarin ya koma zuwa ga so zuwa ga soyayya saboda ka soyayya ta kunshi kyakkyawan fata ta kunshi kuma tsoro daga abin da ake gudu abin da ake jin tsoronsa Allah ta'ala yake cewa ula'ika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وبين يتي أولئك ودن الذين يدعون ودن سكي بوتاوا سنا كيران سنا نيمان ولا أبو أقرنس سنا نيمان كامن قفا أقرنس سنا كيران ألباوا سنا نيمان كامن قفا أقرن ألباوا سنا بوتا مسو الله با kamar yadda kirista suke bautawa Isa المسيح عليه السلام ko kuma waɗanda suke wa mala'iku wato suke wa mala'iku kamar larabawa da suke bauta wa gumaka suna cewa waɗannan gumaka sunori ne wato hotuna ne na mala'iku mala'iku kuma 'ya'yan Allah ne ba haka muna bauta musu ne don su kusantar da mu ga Allah ko waɗanda suka riƙe wani abu ba Allah ba suna ganin cewa shi ne zai matsar da su kusa zuwa ga Allah suna mantawa da Allah suna ba shi haƙƙin Allah Allah ce ula'ikan da zai yad'una waɗannan da kuke bautawa din su mala'ikun ko su annabawan ko su salihan waɗannan din da kuke bautawa yabtahuna ila rabbihim wasila su ma tsari suke nema a wajen ubangiji wato su ma ta hanyar ayyukan da'a ayyukan ibada suke samun kusanci zuwa ga ubangijinsu don haka tsanin da suka bi suka kusanci ubangijinsu, kuma ku zo waɗannan tsanukan mala ku kama irin wannan tsanin ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasilata wasila din nan malaman tafsiri duka na magabata suka ce abinda ake nufi da'a imani Allah da da'a da shi ku nemi tsarin da zai kusantar da ku ga Allah wato ku kusanci Allah ta ayyukan da'a wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil kaga ashe ana kusantar Allah ne da ayyukan da'a ba kafar wani za ka kama ba to in ka kama kafar wani shi kafar wa ya kama saboda haka shi ma shi ma ayyukan da Allah yake so ya kama to kai ma ka kama wannan shi ne kamun kafar da zai maka kasa da Allah shi da Allah ya ce su ma waɗannan ayyukan ta'a suka rike shi yana suka samu kusanci zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu da ku da su ya fi kusanci wanda ya rike wannan wasila shi ya fi kusanci wa yarjuna rahmatahu Allah ya ce su ma suna fatan samun rahamar Allah suna bauta wa Allah suna ayyukan da'a suna barin ayyuka miyagu domin suna fatan samun rahamar Allah wa kafuna azaba suna kuma tsoron azabar Allah ashe kaga sun haɗa alkhawf raja suna fata suna kuma jin tsoro Allah ce inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka wani abu ne wanda ake abin gujewa abin jin tsoro وقال تعالى هكذا الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah Allah ce waɗannan yarjuna rahmatallah waɗannan sune suke fatan samun rahmar ubangiji to mana ya ce yace wa rahmatuhu ismun jami'un likulli kulli khair idan rahmar Allah kalmar rahamar Allah yace suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi duk wani alkhairi yana karkashin kalmar rahamar Allah da yace yarjuna rahmatahu ko ulaika yarjuna rahmatallah to rahamar Allah an san dai me yake ce rahamar Allah kace dukkan wani alkhairi shi ake nufi da rahamar Allah wa yakhafuna azabahu menene azabar Allah ismun jami'un li sharri suna ne da ya kunshi dukkan wani sharri dukkan wani abin da zuciya ko ɗan adam zai wahala zai azabtu wannan shi ne azabar tashi sai mutum ya ce wa darur rahmatul khalifa hiya janna gidan rahama tsantsa rahama da babu tofalan azaba a cikinta babu bacin ko kaɗan babu damuwa ka tashi wata rana zuciyarka wato a tumike ko ka tashi wata rana jikinka yana ciwo kana jin haushin wani wato babu shi a aljanna ko yanzu za ka tashi zuciyarka cike da farin ciki za ka tashi lafiya tsaron babu wani alamar ciwon jiki ciwon gaɓoɓi babu wannan babu tunanin wani ya bata maka jiya ka kwana da damuwa ko ka tashi ka gamu da wani ɓacin rai a ranar babu shi haka aljanna ita ce gidan rahama tsantsa duk abin da yake cikin ta duk rayuwar cikin ta daga farkon ta wato ba za mu ce har karshe ba tunda rayuwar aljanna ba ta da karshe ma'ana gaba ɗayan ta rahama ce haka nan wadarul azabil khalifi hiya nan gidan azaba tsantsasta tsagwaranta ita ce wato ita kuma babu maganar wato rahama ko jin daɗi babu wanda zai ce a saka shi wuta kuma ya ji daɗi ba zai yiwu ba duk abin da yake cikin ka na bakan kare ne da hushin Allah ne ya jawo wa mutum har Allah ya tashi wuta to babu yadda kuma ya samu abin da zai faranta masa rai a ciki ko kada wa amma duniya fadarun tizaj amma duniya gida ne na wato wanda aka gauraya na gauraye aka gauraya tsakanin jin daɗi da rashinsa farin ciki da rashinsa rama da azaba saboda ka duk waɗannan siffofi duk wani abu da za ka samu na jin daɗi to akwai kishiyarsa kuma a duniya da haka kuma babu ɗan adam da zai tashi a duniya yana rayuwa a duniya gaba ɗaya rayuwarsa ta zama kawai farin ciki ce duka ba zai damu ba babu shi ba a yi shi mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi yayi damuwa yayi bakin ciki kamar faɗa sawa, wa inna ala firasika kayama ya ibrahim la mahzununa idan har annabawa za su gabu da huznu to waye ko ba zai gabu da shi ba wa yadda ta'inahu min al-huzn wa huwa kadhib kamar da Allah ya ta annabi yaqub alayhi salam wa yadda ta'inahu min al-huzn wa huwa kadhib haka kowa ne da zai gamuwa da bacin rai zai gamuwa da bakin ciki zai iya gamuwa da tashin hankali zai iya gamuwa da samu zai iya gamuwa da rashi zai iya gamuwa da lafiya zai iya gamuwa da rashin ta babu wanda zai kubuta daga waɗannan to duniya an gauraya abin ne akwai daɗin akwai kuma rashin sa kuma kowa na iya na iya samu wannan ya samu wannan ba za ta zama abu ɗaya ne gaba ɗaya kake cikin sa ko da yaushe ba sabanin aljanna sabanin wuta farraja'u wa in ta'allaqa bi dukhulil janna فالجنة اسم جامع لكل لعيب وانك كي فاتا فاتا ان الكولا ينا دا علاقة لشجاء الجنة فاتا لكاب الرامر الله وتسام شجاء الجنة تلميكيتي الجنة ما لسي ولاك أدن كله وكي الجنة سولا لديك ويشي تكا وتنئبا لا تك وتنئبا دا كتي وقلوك لا تحرارو تنانين كذي تنجو فوقيتا الجنة ka gama tunaninka ka gama lalibe-laliben ka a kwakwalwarka duk kamar abin da sunan shi ni'ima ta kai shi aljanna saboda haka in an ce mene ne aljanna ka ke suna ne da ya kunshi dukkan wata ni'ima wa a'lamun nazaru ila Allah azza wajalla mafi kololuwar ni'ima kuma ta aljanna shine ganin fuskar ubangiji ganin Allah wannan take mafi kololuwar ni'ima da take cikin gidan aljanna kama fi sahihi kamar yadda zo fi sahih muslim a cikin littafin sahih muslim hadisin sabit an abdurrahman ibn abi laila an suhaib suhaib ar-rumi radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم يشف الجنة تكدم شقاء الجنة هو يجي جدا ya kwanta ya huta daga wahalhalu na hisabi sai kuma su ji me kuwa yana kuwa ya ku yan aljanna akwai wani alkawari da ubangiji ya muku yana so ya cika muku shi ya ku yan aljanna su ji ana ta yekuwa ana ta shela sai su rude su kasa fahimtar wani alkawari kuma ba magana shiga aljanna ba ce akwai kuma wani abu daban bayan shiga aljanna kuma a lahira sai ya ƙoru da ma huwa menene shi kuma ya wato Karanta fuskokinmu lokacin da aka zo bashar arna da munafukai da makiya Allah sun tashi fuskokinsu baka irin, ko kuma namu sun tashi da haske da Allah ke masa biyar da wujuhu wa taswiyar da wujuhu to ubangiji ya sa fuskokinmu sun zan farare kal har ma na bakaken sun zama farare kal waɗanda ko makiya Allah ne ubangiji ya mai da fuskokinsu baka irin har ma na fararen suka ce ba ya mai da fuskokin mu tarare ba wa yusakkil bawazina na ya nauyaya ma'aunan mu na lada wa yudkhilal janna ya kuma shigar da mu aljanna ya kuma tseratar da mu daga azabar wuta to me kuma ya rage qala fa yakshifu hijab sai ubangiji ya kwaranye hijabi shamaki da ke tsakaninsu da shi fa yanzuruna ilayhi sai su ganshi فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ubangiji bai ba su wani abu ba da za su fi so su fi jin daɗin sa su fi zore masa kamar ganin sa to ganin Allah ya fi komai sai yasa Allah ce wa ridwanun min Allah akbar ubangiji ya yarda da kai har ka gaishe wanda ya fi komai girma ya fi dukkan wata ni'ima da aljanna ta kunsa saboda haka kaga ashe ganin Allah yana ɗaya daga cikin ni'imomin aljanna din saboda haka idan mu'mini yace ya ubangiji ka bani aljanna kada a fahimci yana nufin kawai ciye-ciye da tantatanta da lashe-lashe da guje-guje kawai yake bukata aljanna da yan tsuntsaye a lokacin da ka ce ya ubangiji ka bani aljanna kana nufin ni'imomin da ta tsinka kuma mafi kodoron ni'ima aljanna ne ganin Allah yace wa hiya ziyada wannan ita ce ziyada din lil ladina ahsanul husna wa ziyada da ubangiji ya waɗanda suka kyautata a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wanda ya fi aikinsu kyau wa ziyada da kuma ƙari da turiya akan wannan sakamakon ma'ana suna da aljanna da kuma ƙari akan shiga aljanna din ni'imar ganin Allah kamar da Allah ke lahum fiha ma yasha'un wa ladaina mazid a cikin ta za a ba su duk abin da suke sha'awa suke so kuma muna da ƙari akan wannan shine ganin Allah ومن هنا يتبين المراد من العباد في قول في قول من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من ذلك وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك فإن هذا السائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والماء ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يسر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفسه بيد الله كما يقوله طائفة من المتمتعة فهؤلاء المتفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من ذلك من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال فأين من يريد الله وقال وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النذر إليه وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النذر والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النذر إلى غير الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم مهجورون عن ربهم يدخلون النار مع أنك إلى هذا الكون إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لم تخلق جنة لكان يجب أن تغفر ويجب ذلك للتمتع بالتكون إليك والنزل إليك ومقصوده بالجنة هنا مما يتمتع فيه مما يتمتع فيه المخلوق malam yana wannan bayani ne don ya kai ga cimma wata gaba ta yin gyara ga wasu masu kuskure da mummunar fahimta dangane da aljanna akwai waɗanda suka yi mummunar fahimta dangane da aljanna wasu watakila da kyakkyawar manufa amma kuma Allah bai datar da su ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake kamin muridun lil khairi lam yusib yawa akwai wanda zai nufi alkhairi amma ya kasa dacewa da shi to akwai ire-iren waɗanda ba wai da gayya suka faɗi maganar tasu ba sun faɗi da rikitaniya amma kuma gaskiya ba ce ba daidai ba ne kuskure ce sun yi mummunan fahimta sun yi koyar wajen fahimta bisa kuran nan suka gina maganar su akwai kuma wanda watakila da gayya suna sani don su saba wa Allah su fata mumine rai sa suka faɗa abin da suka faɗa to dangane da da wannan ne ibnu taymiya bayan ya gaya maka me ake nufi da aljanna aljanna ismun jami'un li kulli na'im dukkan wata ni'ima ita ce aljanna mafi wani ni'ima kuma annazaru ila Allah ta'ala kaga ashe duba ko ganin Allah wani abu ne wanda yana cikin ni'imomin aljanna sai ya in ka fahimci haka wa min huna ya tabayyanu zawaru ishtibahi fi qawli man kala tanan ne wato rudani da rikicewar fahimta ta faɗar maganar magana da yake cewa ma abattuka shauqan ila jannatika wala khawfan min narika wa inna ma abattuka shauqan ila ru'yatika ban bauta maka ba dan shauki bege zuwa ga aljannarka haka nan ban bauta maka ba dan tsoron wutarka na bauta maka ne dan bege zuwa ga ganinka in ka fahimci wancan magana za ka gane cewa wannan rudu ne magana cewa suke bisa kuskure aka gina wannan magana magana ce da ake jingina ta zuwa ga rabi'atul adawiyya wata mata da ta rayu a basra a cikin karni na biyu wacce ta shahara da zuhudu da ibada da yawan koke-koke su tana da wasu maganganu waɗanda ta yi su a mara daidai ba wasu kuma wata ƙila an yi ta jingina mata ne an yi ta faɗa ana ta ita faɗa kuma ba ta faɗa ɗin ba don akwai irin wannan da yawa kamar yadda muka sha faɗa a tarihin wasu salihan bayan Allah a jingina musu magana ba da ba su faɗa ba wasu kuma saboda jahilci da rashin fahimta ya kasa sun faɗi magana wasu suka gina aƙida akan maganar wanda kuma kuskure ce ba daidai ba ce ita abin da suke nunawa shine kawai ka yi shauƙin ubangiji ka yi begensa don shi ne ubangiji kawai kada ka yi ji tsoron wutarsa kada ka so kada ka so wato aljannarsa kada ka nufi wannan kada ka nufi wannan kawai ka nufi Allah shi kadai nufar Allah ba zai yiwu ba kuma ka nufi wani abu nashi kada ka nufi aljanna ko ka nufi tseratarwa daga wuta in kai haka to ka bar Allah wanda ya saba wa san da kake wa Allah wannan mummunan fahimta ce mummunar abin aqida ce wanda a wancan lokaci akwai mu'tazilawa da suka fito suna yaki da aqida ta musulmi wanda har ta kai su ga koya ganin Allah suka ce ba za a ga Allah ba su kuma waɗannan ta wani ɓangare su kuma sai suka mai da ganin Allah shi ne komai har suka kore wasu abubuwa wanda annabawa duka suka zo da su suka ɗauki abubuwan da annabawa suka zo da su a matsayin kuskure wanda dukkanin hanyoyin guda biyu ɓata ne kuskure ne bai kamata musulmi a ganshi a waccan hanyar ba ta mu'tazila ko a ganshi a hanyar irin su rabi'atul adawiyya masu irin wannan magana rabi'atul adawiya akwai sabani akan shekarar da ta mutu wasu su ce 135 wasu ce 180 kamar da za a biya faɗa wasu ce 185 ala ayyatu halin dai ta rayu a basra a cikin karni na biyu lokacin da su wasu ibnu aba da amr ibnu ubay shugabannin mu'tazilawa suke cin karansu ba babbaka a wannan lokacin ita ma ta bayyana wacce ita ce ta assasa wannan hanya ta al-ishqul ilahi wanda asalinsa asalin abin wato daga addinin mutanen indiya ne da addinin buziya kusan su suka kawo wannan su aka sani da shi kafin zuwa musulunci tun ya kaurace wa dukkan wani abin da Allah ya ya ni'imta dan adam da shi ya zaɓi azartar da kansa da wahalar da kansa ya shiga daji ya daina zama cikin jama'a ya daina sa sutura masu kyau masu ƙanshi ya zauna cikin datti ya daina cin abinci sai dai ganyayyaki yana yawo cikin dabbobin dawa yana rayuwa da su akan wai wannan shi zai sa ya samu haduwa ruhin sai ya samu haduwa da ruhul kulli ruhul kulli kuma shine ubangiji wai ya guje wa at-tanasukhul mustamir domin a gurin su suna ganin dan adam wato idan ya yi wa Allah da'a ta wannan hanyar da suke riyawa ta hanyar ya azabtar da kansa ya wahalar da kansa ya jika da kansa ya zama da baya amfani da wata ni'ima da ubangiji ya hore wa dan adam ya shiga daji ya kaura wa jama'a ya yi ta wahala ya ta wahala har ya mutu idan har bai yi wa Allah irin wannan ba ya zaura a cikin mutane ya ce sha ya kwanta ya yi bacci ubangiji ya yi hushi da shi to in ya mutu sai a take dawo da shi duniya amma za a dawo da shi watakila cikin wata rayuwa kuma wulakantacciya ko a dawo da shi a matsayin jaki ko a dawo da shi a matsayin biri ko a da da shi a matsayin wani mai cuta haka ko kuturu ko wani abu da irin wannan in ce wannan ita ce azabar wannan at-tanasukul mustadir saboda haka su a gurin su dan adam in dai har bai yi aikin da zai zama shi ma ya haɗe sun zama ɗaya da Allah ba to sake dawowa kuma zai yi to dan gudun kada a sake dawo da shi to sai shiga jeji ya rika yin wannan abubuwan na hauka da rashin hankali da tunanin cewa in ya yi haka to shi zai riga ya samu promotion na har abada to wannan aƙidar ita ce ta saɗaɗo ta saɗaɗo ta shiga cikin musulmi wasu ka rungume ta suna ne wasu ba musulmi aka rika nuna maka ka yin ibada kamar kamar wato kamar ranka zai fita a sa mutum a ɗaki a kulle shi a ba shi wasu riddai ya yi ta yi ba ci ba sha mutane baya hira da mutane mutane ba sa hira da shi sai da a dinga dallo masa tocilan mai ba ta uku haka aka rika wa mutane wasu suka rika hauka cewa wai ya samu usuli ma'ana ya samu shi ba ya ga Allah ya zama Allah to kaga ba bambanci tsakanin wancan aqidar da wannan amma wannan an sa mata rigar musulunci waccan kuma hindusiya addinin hindu ne ko kuma buziya addinin buza ne to da haka suka saɗaɗo suka shigo cikin musulunci jahilai su suke ganin wani abin kirki ne wato kayi wa Allah bajinta ga har ka azabtar da kanka ka wahalar da kanka saboda shi wanda kuma hanya ce ta shaidan ba hanya ce ta Allah da manzansa ba ba hanya ce ta annabawa ba hanya annabawa babu azabtar da kai da gangan inna Allah la ghaniyun an ta'zili hada nafsuhu haka annabi ya ga ya wani wani da yake shi shi a kafa zai tafi haji shi ba zai hau abin hawa da ake hawa a tafi haji ba ba zai hau raƙumi ko doki ba shi a kafa zai tafi wai saboda ladan shi na kowa ya wahala Allah annabi shi ka ce ya hau abin hawa a tafi da shi ya hau Allah ba ya buƙatar azabtar da kansa da zai me Allah zai buƙata a cikin ka sha wahala ma yafa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum menene ubangiji zai ya ji daɗi don kayi har azabtar da kanka babu buƙatar wannan ba a buƙatar wannan kwata-kwata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wai shi abu isra'il sai cikin rana sai ce wannan fa kace wannan ai abu isra'il ne yayi alwashin cewa zai yi azumi ba zai fasa ba ba ranar da zai sha sannan kuma zai tsaya a cikin rana ba zai zaura inuwa ba annabi yake ku gaya wa abu isra'ila ya je rana ya zauna kuma ya azumi ya aji aji ya je inuwa ya zauna kuma ya yi magana da mutane dan ya alwashin ba ma zai yi magana da kowa ba ki kuma a yi magana da shi a tattauna da shi kaga ashe da ake wahalar da da kai wani abu ne da musulunci yake so annabi sai sai zuga shi ya jinjina masa to haka ake son mutane في نذر an yasuma wala يفطر ولا يتكلم ولا يقعد ولا يستدل زي أزمي بزي شابا بزي زونا بزي مقنا با بزي شقينوا با النبي يكي دوكو جاء مسي وقنا أبو بو شو بقى جي فايا بقاتر وعلى الدكب نمسل زي تسوس رابعة العدوية عند أنت تسي تفعل فتو دولنا أكيد تسأل إشق الإلهي وعند وصك أو كي تسكي تمتع أي abin nan suka yi ta makaranta, har ta koma hululu ta koma ittihad cewa su suna bauta wa Allah dan zatinsa kawai ba ruwansu da azabarsa ba ruwansu har wani ya ce ni in za ka sa ni wuta amma kana da yarda da ni ba zan damu ba ka yarda da ni ka sa ni wuta wannan maganar ibnu tabi'a ce ta Allah tafkar warwara ce kaga ai wanda ya yarda da kai yake kaga kuma ya saka wuta in ya yarda da kai ba su da bisa ya saka wuta in ba ya sa kauta to bai da kai ba kuma ka ce wai za ka iya jure wuta ko wutar duniya za ka iya jure mata bare ta lahira ka ce kai la ubali wai bai damu ba a sa shi wuta inda ya yarda shi a da a sa shi shi bai damu ba kaga ga al-misri lokacin da yayi wa Allah irin wannan gatsari ya fito ya ce a idan har zai samu yarda Allah Allah in za ka yarda da ni walaita ne sai siwa ka hasbun fa kaifa ma shi ita fattali ne ke ni ba na bukatar kamai sai za ka za ka ga yadda ka so jarraba ta ka jarrabe ni a wani a gatsali ne fito Allah duk Allah bai da kake so ka jarraba ni ka jarraba ni ni kai kawai nake nufi sai Allah ya jarrabe shi ya datse masa fitsarinsa wannan kawai aka yi masa sai gashi yana yawo yana kururuwa ya haukace a gari yana bin makarantun allo yana ku yi wa babanku addu'a ya yi wa Allah da tsari ku yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya yau da ole an ne kumul kazzab haka yake kiran kansa ku yi wa babanku makaryacin babanku ku yi masa addu'a ya yi wa Allah da tsari da Allah dan jarraba shi ya sake shi kuma kaga ai ba zai sake faɗa ba to wanda ba zai iya wa rike fitsari ba kuma yake zai rike wa jahannama a ba shi kaga ai ba to shi yasa Allah a nan Ibn Taymiyyah yake cewa akwai rudewa a ce zaka bauta wa Allah amma baka san azabarsa baka tsoron azabarsa baka kuma fatan ni'imarsa sannan ba ba haka ai annabawa suka yi ba annaba duka suna fatan samun rahamar ubangiji suna kuma tsoron azabarsa haka Allah ya sifanta an innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una lana rahaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ubangiji haka ya sifanta su yusari'una fil khairat gaggawa suke wajen aikin alkhairi kuma suna bauta mana ragaban da kwaɗayin abinda muke da shi wa rahaban kuma suna tsorace da azabar haka Allah ya sifanta su alqur'ani cike yake da sifanta mu'minai to suna san abin da Allah ya tanada na ni'ima ya sifanta su da wannan inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وجاه والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب kaga ubangiji madaukakin sarki da ya yabe su sai ya faɗi me ya suka yi suka cancanci yabo addu'a suka rika yi ya ubangiji min yi imani ka ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ubangiji ya yabi mu'minai na kwarai sabanin waɗanda ba ne ba da duniya kawai suke nema duniyar ma ba mai kyau ba kawai a ba su duniya ido rufe in dai zai samu ta kowace hanya ce wani ce shi ne ya samu ya yi kuɗi ta kowace hanya in ya yi a ba. su ne waɗannan atina fi duniya babu magana hasana atina fi duniya ba ma zai roƙi lahira ba ma lahu fil akhirati min khalaq kamar wanda ya ce shi a roƙa masa duniya kada a roƙa masa aljanna dan ya tabbata wannan zai samu tun daga gashi ya zo umara shi ba da matsala nan amma a roƙa masa ya samu kuɗi wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sannan wa qina azaban nar shi waɗannan suke da rabu babbar rabo daga abin da suka tsuruta ayyukan da suka yi a nan duniya ulaika lahum nasibun mimma katabu wallahu wa hisab annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Anas yace addu'ar da yafi kenan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ko a dawafi duk sanda yazo yazo ruknul yamani kafin ya karasa hajarul aswad dan wannan abin da yake tare mai duk sai duk dawafi in yazo nan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban akwai na kasa na akwai tawaya cikin ibadar annabi ko san Allah da yake masa babu kuma ka ce kana son mutum amma baka tsoron sa baka tsoron alhama kana son sa baka baka sa'awar rahama wani irin so ne wannan so ne layu tasawwar ba zai turantu ba to shine ibnu taymiya ce saboda ba su fahimci me ake nufi da aljanna sun fahimci aljanna a ci a sha a sa sutura a nemi mata a yi bacci a ji saututtuka masu daɗi sun fahimci kawai jin daɗi da wasu halittu da ubangiji ya aljanna su ne kawai aljanna ba su fahimci cewa ganin Allah ba yana cikin aljanna yana cikin aljanna sai ya zama na cike ganin in ka ce kana son aljanna kawai kamar ka ce ba ka son ganin Allah ko ba ka roƙi Allah ganin sa ba su ya ce to kaga wannan mummunar fahimta ce da sun fahimci aljanna اسم جامع لكل لعيب وأعلاه النظر إلى الله تعالى da sun yi da da kyakkyawar fahimtar ba za su yi wannan farafaɗiyar ba ba za su yi ta ba suka ce ba a battuka shauƙan ila jannatika wala khawfan min narika wa inna ma abattuka shauƙan ila ru'yatika ban mu bauta maka ban bauta maka ba in ji ta shauƙan ila jannatika dan ina shauƙi zuwa ga aljanna ba dan wannan ba wala khawfan min narika ban bauta maka bane ina tsoron mutarka. inna ma abattuka shauqan ila ru'yatika na bauta maka ne dan ina son ganinka fa inna hadha alqa'id in ce da wannan magana zanna huwa wa man tabi'ahu shi da waɗanda suka bi bayan sa suka bara masa baya amma nan su annal jannata la yadkhulu fi musallaha illa al-aklu wash-shurbu wal-libasu wan-nikahu was-sama'u wa lahu dhalika amma nan su in an ce aljanna kawai ana nufin ci da sha da tufafi da aure da abin da yake na sauraron sautuka masu daɗi da ire-iren wannan mai mafi da bil makhluqat na abin da yake jin daɗi ne da wasu halittu da ubangiji ya aljanna sun zaci wannan shi ake nufi da aljanna ba su zaci cewa ganin Allah kan bayan a cikin ni'imomin aljanna ba ba su san shaka ba Kamar yi wasu ko zalika man yunkiru ru'yata Allah min zirar jahmiyya kamar yadda waɗanda suke inkarin ganin Allah daga mabiya jaam ibn Safwan waɗanda ba su yadda ana ganin Allah ba su ma suke da muwafaka suka dace da shi akan wannan fahimtar su ma a gurin su aljanna babu ganin Allah aw man yuqirru biha ko wanda ya yadda ana ganin Allah amma yaz'umu annahu la tamattu fi nafsi ru'yati Allah ba wani jin daɗi da za a ji dan an ga Allah tare da cewa cikin addu'a annabi yana roƙon ganin Allah wa lazzatal nazari ila wajhi da jin daɗi jin daɗin da yake cikin ganinka gashi kuma annabi yana cewa فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ba abin da Allah ya ba ɗan aljanna da suka fi so kamar ganinsa to kaga a ce babu jin daɗi a cikin ganin nasu to duk waɗannan sun yi muwafaka da juna wajen cewa aljanna kawai jin daɗi ne da wasu abubuwa da Allah ya halitta ba a ganin Allah baya ciki kaga wannan kuskure فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيها إلا التمسك بالمخلوقات إن أكتي الجنة ce لاهرة abinda suke fahimta kawai shine jin daɗi da wasu halittu da ubangiji yayi zuwa aljanna ba ta fahimtar cewa garin Allah yana ciki wani hada kala ba'du man ghaliba min al-mashayikh saboda haka wasu daga cikin shehunai waɗanda ake jingina su da zuhuri da ibada suka yi kuskure kamar yadda wani daga cikin su ya kuskure lamma ta ne a kaulahu ta'ala lokacin da ya ji faɗar Allah ana karatun Qur'ani aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wannan aya ta zo cikin suratu Ali Imran ayar da ta yi magana akan sahabbai a yakin Uhud lokacin da Annabi ya ce wasu sahabbai ku tsaya anan kada ku bar wannan guri kada ku bar wannan guri har sai umarni ya zo muku daga waje na cewa ku bar wannan guri amma lokacin da suka ga an baza makafirai an karya su an ci karfinsu sai ce ɗan yi musu wasu cewa to ai daman zaman da kuke yi shine zaman ku, tun da yanzu gashi an ci nasara kawai kuma ku fita ku je ku kwashi ganima sai yan tsirare ne kamar mutum ba su mutum goma ba da shugabansu su kaɗai suka yadda suka tsaya akan cewa ba za su bar gurin batun da maza Allah ce ko da ya faru wanda lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba ya sa dado da yana kusa da dutsen da ya ga haka shi da irin dunarsa sai suka taho suka kashe waɗannan goman suka kuma kullo musulmi ta baya sai kawai musulmi suka ji ana taron suna kwasan gani ne suka je tara to kaga sai guri ya hargitse kuma sai ina waɗannan kuma su kuma waɗancan da suka bada baya da suka gudu da suka ji cewa ana taron musulmi suna iyo sai suka juyo sai aka musulmi ko rago yanda wanda ya ji aka kashe musulmi ba nan 70 shi ne dalilin da ya fi ake ganin yakin badar wato an kara amma ba a samu wato an yi jina jina ne kawai duka bangarorin biyu to wannan shine Allah yake bamu labari wala qad sadaqakum Allah wa'adahu iz tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtalikum wala qad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin ubangiji yace hakika alkawarin da ubangiji ya yi muku na ba ku nasara ya ɗaggata muku shi lokacin da kuka bi su kuna ta saran su kuna ta kashe har sai lokacin da kuka sassaba wasu suka ce a tsaya wasu suka ce a tafi wata na za ku fil'amu kuka rika jayayya game da umarnin da manzo ya bayar na cewa a tsaya ka a tafi wasu suka ce a tafi wasu suka ce a tsaya wa asaitum kuka saba wa umarnin manzo Allah min ba'di ma arakum masjidun ba Allah ya fara ya nuna muku abin da kuke so na nasara sai yace minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai waɗanda duniya suke su wato ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai da lahira suke so su yasa tafiya suka tsaya har aka zo a kashe su wannan bawan Allah da ya ji ana karanta wannan aya an ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai ne nufin duniya daga cikin ku akwai ne nufin lahira sai ihu yake fa aina man yuridu Allah to wa kuma ke nufin Allah kenan ma'ana babu daga mai san duniya sai mai san lahira to ina mai san Allah kuma to kaga shi abun sa man yuridu al-akhirah din nan babu Allah a nan fa sahabbai ne manya sahabbai ne manya ake gaya musu wannan magana waɗanda suka je yakin yakin Uhud sabiqun al-awwaluna bane a gurin aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amma shibli shi ne wannan maganar ana ce Ja'far ibn Yusuf shibli ya rayu karni na ya rasu shekarar hijira 335 334 cikin karni na hudu shi yana ganin ya fi waɗannan san Allah yaya za a yi idan har san Allah ɗin shi ne abin da yake gani ya za a yi ya fi waɗannan ta za a yi waɗannan waɗanda su ne afdalu isabatin ala wajhi al-ard a lokacin babu jama'ar da ta kai su dalar daraja da falala a doron ƙasa sannan ya rika ganin cewa shi ya fi su tsantsanta sai soyayya ga Allah ya fi su tsantsanta irada ga Allah wannan kuskure ne shi yasa ibnu taymiya a cikin kitabul istiqama da ya kawo wannan yake cewa shibili rahimahullahu ya ji wani mai karatu yana karanta bani yuri da duniya wa minkum man yuri da akira sai ihu yace fa ai aina man yuridu Allah to cikin su ina mai nufin Allah kuma ibn taymiya yace to shi zamu zamu zamu yabe shi da cewa shi yana yana nufin Allah din amma kuma yayi kuskure wajen fahimtar cewa su da suka nufi lahira ba Allah suka nufa ba Ya ce man yuridu al-akhirah shi yana kama ba a nufi Allah bai fito ya yi kuskure mun ji shi yana nufin Allah kuma wannan abin a yaba masa ne to amma kuma ya yi kuskure da yadda su cewa man yuridu al-akhirah la yuridu Allah wannan ya yi kuskure to wannan aya ta sauka game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam allazina kanu ma'ahu fi Uhud sahabban da suke tare da shi a Uhud gare su wannan aya ta sauka wa hum afdalul khalqi wanda a lokacin ba babu wanda ya kai su annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai gaba da su a lokacin a doron kasa babu kuma wani su sai sahabban sa ta tayyib fa in lam yuridu Allah in har waɗannan ba su yi nufi Allah ba afa yuridu Allah man huwa dunahum kashibli wa amsalihi in waɗannan ba su nufi Allah ba akwai kuma wanda zai nufi Allah kamar su shibli da sauransu in da waɗannan ba su nufi Allah ba to ba kuma wanda zai nufi Allah saboda haka ibnu qayyim yace abun mataki uku akwai wanda yake la yuridu Allah wa la yuridu ma inda kaga waɗannan su ne kafirai tsantsa ciki da waje ba sa san, ba sa nufin Allah ba sa nufin abin da yake wajensa ba sa nufin Allah kuma ba sa nufin abin da yake gurin Allah ma'ana sakamakon ka sannan kaso na biyu kaso hudu ne yake kaso na biyu su ne waɗanda man yuriduna Allah wa yuriduna ma inda Allah suna nufin Allah kuma suna nufin abin da yake wajensa suna san Allah kuma suna san ni'imarsa to waɗannan su ne dukkanin annabawa da manzanni da mu'minai salihai sannan man yuridu ma inda Allah wala yuridu Allah masu san su ji daɗi su samu abin da Allah ya amma ba za su yi wa Allah abin nan ba ba za su yi wa Allah da'a ba sannan su ne munafukai suna su samu gara ba ta ba ba su shigo cikin mu'minai a yi da'a da su ba sai kuma waɗanda su suke ta yuridun Allah wala yuridun ba inda Allah su ne irin su rabi'atul adawiyya irin su shizli su suna nufin Allah amma ba sa nufin abin da yake gurinsa domin su a tsammanin in sun nufi Allah kuma sun nufi abin da yake gurinsa sun yi shirka har da cewa gashi annaba don haka aka aka sifanta su duk sun yi addu'a sun roki Allah rahamarsa sun kuma ji tsoron azabar Allah wa qala akhar wani kuma da yaji ana karanta fadar Allah ta'ala inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu akan zai ba su sakamakon aljanna ubangiji ya faɗi wannan a cikin suratul tauba da yaji ana karanta wannan qala sai cewa fa idza kanatun nufusu wal amwalu bil janna fa aina nazaru ilai. idan har za su ba da rayukansu da dukiyoyinsu a ba su aljanna to ina kuma kallonsa wato ba za a ba su kallonsa ba ke ba za su gan shi ba ke abin mamaki shi wannan yana wato ƙoƙarin ya nuna cewa cinikin bai yi ba tunda har sun ba da rayukansu to a ba su ganinsa ba aljanna ba wasu kuma suna wato ne suke cewa wannan wannan ayar suke cewa ai tujjarul su bauta abinda ne tujjarul ibada ne suna bauta ne dan kamar kamar kasuwanci wato kamar yadda zaka zo wato kasuwa ka kasa kayanka wani ya zo ya saya ya baka ka bashi ba ka da wata alaka da shi ba lalle ne yanzu kana da alaka da shi ta kana son shi ko yana son ka ba ciniki ne kai kuka yi saura ka ta yi wani arne ne ma mace alade za ka baka san shi shi ya goma san kai ba amma dai ya zo ya sai ta ya ba ku kudi ya zata suka ce to masu bauta Allah dan samu aljanna haka kike tsakaninsa da Allah sun bauta masa shi kuma ya ba su aljanna babu wani so mai kunshi tijarul ibada kaga wannan kuskure ne kuskure ne duba da yadda Allah ya yarda muminai a alqur'ani ya yarda su da cewa suna bauta wa Allah suna fatan ni'imarsa suna kuma tsoron azabarsa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ubangiji ya yabe su da wannan ibada suke tukuru ba dare ba rana khawfan wa tama'an suna tsoro suna kuma kwaɗai yanzu suke tsoro a zamar Allah ne suke kwaɗai hamar Allah suna ciyar da abinda rai ba ta san ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun rai ba ta san abinda aka boye musu ba aka tana dan musu na farin ciki ubangiji yana yi su ne da wannan ko ubangiji ya buɗa inna ma yu'minu bi ayati bi ayati bi ayatina inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha خروا سجدا ويسبحون بحمد ربهم وهم لا يستغفرون تتجافى جنوبهم ubangiji ya yabe su da cewa waɗannan su ne ma suka yi imani da ayar Allah kuma a ce a wai kasuwanci ne kawai kasuwanci ne suke yi to amma maki lokacin da wani yake hujja da wannan wajen cewa waɗannan ba Allah suka nufa ba wani kuma an ce da shi wannan akida ta ka me hujjarka kai. cewa kawai a bautawa Allah ba tare da ana san aljanna ba sai ya ce Allah ne ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum sai tsaya sai ki karasa ayar da in ya karasa ayar ta rubuta shi ba zai ce da anna lahumul janna ba sai ya tsaya nan ai Allah ne ya sai ranka da dukiyarka kawai a kawai ka kai baka da komai yanzu a amma ba zai karasa da anna lahumul janna ba kamar wanda ya ki sallah aka ce zai sa baka sallah ce a baka ji Allah ce wani lil ba bal ya tabbata ga ba sallah da bai sallah to shine malam yace wa kullu hada duk ire-iren wannan لذنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى saboda tsammanin su in aka ce aljanna to ganin Allah baya ci haka suka yi zato wasta hakiku amma magana ta kwarai magana ta gaske annal jannata hiya darul jami'atu li kulli layl aljanna dai ita ce gida wanda ya tattali dukkan ni'ima wa a'la ma fiha nazaru ila Allah ta'ala kuma mafi kololuwar abin da yake cikin aljanna shine ganin Allah wa huwa min an-na'im alladhi yanalu lahu wannan ganin Allah yana daga cikin ni'imar da za su samu wa hum fil janna suna aljanna kama akhbarat bihi nusus kama yanda nasu suka na alqur'ani da hadisi suka zo da shi suka bada labari wa kadhalika ahlun nar haka nan yan wuta fa innahum mahjubuna an rabbihim suma ababen tsarewa ne da ganin ubangijinsu ba su gan shi ba kuma yadkhuluna an nan sannan kuma a shefa su wuta ma anna hadha tare da cewa mai wannan magana idza kana arifan bima yaqul in ya san abin da yake faɗa fa inna ma qasduhu ala ibn taymiya zai nema masa uzuri ya yi masa magana ta tawili so ya daga cikin wato insafi na malaman sunna idan maganar ka za ta ɗauki wata ma'ana mai kyau sai a ce to in har ya san me yake faɗa ya kuma san Allah to abin da yake nufi sai a kawo wata ma'ana mai kyau a ce ita yake nufi sai dai mutum ya tibiri ya ce shi mummunar ma'anar yake nufi to kaga ba yadda za ka yi shi ibnu taymiya ce annaka law lam takhluq law lam takhluq law lam takhluq naran wa lam takhluq janna la kana yajibu an tu'mat Wala la'alla abin da yake nufi Allah ko da baka halicci wuta ba ko da baka halicci aljanna ba da ya zan wajibi dai a bauta maka don ka cancanci bauta wa yajibu zalika litamattu bi taqarrub ilayka wanda yana wajaba don a samu jin dadin kusantarka wal nazari ilayka a samu wato ganinka to kaga wannan ma'ana ce kyakkyawa ce to wataƙila yana nufin Allah ko da baka yi wuta ba ko da baka yi aljanna ba ka tantance mu bauta maka ka tantance mu bauta maka dan mu samu ganinka mu samu amma ba wai ga wutar ga aljannar ce ce baya so ba na suke daukan hadisin inda min nasi man yujarruna ila aljannati bis salati sai wai daga muta annabi ya ce daga cikin mutane akwai wanda ake fuzugar su ana jan su zuwa ga aljanna a cikin sarkoki a daure suka ce to su ne waɗanda suke bauta Allah ba dan aljanna ba ranar gobe kiyama za a zo a ce su shiga aljanna sai ba za mu shiga ba ku shiga sai ba za mu shiga ba a tura su tirji a tura su tirji karshe a saka musu satari a sa musu sarka a ja su giri sai an shigar da su hadisin sahihi ne amma ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba abinda duk malamai suka ce abinda hadisin yake nufi akwai waɗanda za a je yaki ba musulmi ba ne a je a ci su da yaki a kamo wasu su tattun yaki mata da maza a shigo da su cikin musulmi su zo ba sa son abu haka aka jawo su suka shigo yau da gobe sai su ga kyan musulunci su sha'awar sai su musulunta sai gansa aljanna kaga asali kamar da kamar jawo za a zuwa aljanna da sarka don asalin samun dalilin shiga aljanna suke wannan sarkar da aka sa musu har aka jawo su ka shigo cikin musulmi har suka musulunta wannan shi da abin da ake nufi amma shi ya dauki abin ya canza shi ya juya shi ya ce a ai waɗannan da suke bautar Allah ne ba don ko ba su ne za a sa musu sarka a ranar gobe kiyama mala'iku shi ta fisgar su ana jan su a sarka a ranar gobe kiyama duk wanda aka sa masa salatin ai ba ba ba kanta wanda don aka sa wa salatin ai ba ba kanta alqur'ani abin khuzuhu fa qullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zarwa sab'una zara'an fasluku mu wanda za a sa wa salatin aljanna abin da kuma ya tafi aljanna da an sa salatin to to wuta za a yi Allah ya sauke saboda haka za mu tsaya a nan kuma wannan zai zama shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara insha Allah sai shekara mai zuwa da fatan Allah maɗaukacin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure ya fi mana sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya kawo wasu hadisai guda biyu ya ce menene ingancinsu hadisin daya na farko ya ce almulku fi quraish wal qada'u fil ansar wal adhanu fil habasha wal amanatu fil azd wato wai mulki na quraishawa ne alƙalanci kuma na mutanen madina ne kiran sallah kuma da yan habasha ne wato ethiopia sannan amana kuma tana cikin kabila azd kai da kaji dai wannan kai ma ka san haka wannan ƙarya ce zuzurutunta sannan sai kawo wani hadisi an imran ibn husayn kala mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu thalathata ahya saqifan wa bani hanifa wa bani umayya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana kin kabilu guda uku kabilar saqif da bani hanifa da bani umayya kai da kaji wannan kasan kuma su waye suka dan shi'a ne wannan hadisin shi'a ne ba ba gaskiya menene ingancin hadisin da yake cewa mun dawo daga karamin yaki zuwa babban yaki sai sahabbai suka ce wane ne babban yaki sai yace jihadin zuciya wannan bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi magana ce ta Ibrahim ibn Abi Abla tabi'i ne shi ya faɗi wannan magana cewa mun dawo daga abin nan abin nan jihadi wato jihadin zuciya shine mafi girma sama da jihadin abokan gaba wanda ta fuskar ma'ana yana da kyau domin yaƙi da zuciya ya fi wahala sama da yaƙi da abokan gaba in ka yaƙi zuciyarka to ka gama komai kuma yaƙi da abokan gaban ba zai maka wahala ba amma za ka iya fita ka yaƙi abokan gaba amma baka yaƙi zuciyarka ba shi yasa an fita jihadi wani ya fita saboda kawai a ce masa jari an je an yi jihadin da shi wani ya fita saboda ya ci ganima a samu ganima a raba da shi wani ya fita saboda an ta shi kaga duk waɗannan sun fita sun yi wannan da sunan jihadi sun je an karambata da su ga wani wanda har an sassoke shi ma saboda tarar arari da kada ya rika yi har sahabbai suka rika ganin kamar ma ya ya samu rabauta zai mutu shahidi manzalla ce ba shahidi bane ana zuwa aka same shi an ji an ji masa rauni jina jina aka ce ka ji daɗin ka zaka mutu shahidi ya ce ba wanne ya fito da ni fusata na akai ya ma karasa kansa to kaga wannan bai iya yakar zuciyarsa ba amma kuma gashi ya fito da yaki da waɗanda suke bakiya saboda haka ya yakar zuciya yaki da shedan wannan babban aiki ne wanda ya yaki yaki shedan ya yaki zuciyarsa to ko ba wanda ba zai iya yaka ba duk wani wanda ya Allah to zai iya tsayawa a gabansa ya faɗa abin da ya dace ya faɗa masa ba zai kasa yin wannan ba amma ba hadisi bane maganar wani yi ce me ingancin hadisin da yake cewa idan mutum bai zakka ba za a rataye azumin sa har sai ya bada zakka in ba san ingancin wannan hadisin ba menene bambanci tsakanin wahdatul wujud da wahdatul shuhud wahdatul shuhud shine ya zan ba abin da kake halatto a zuciyarka sai Allah da kake cewa ashhadu an la ilaha illallah ya zan a lokacin ashhadu din nan kamar kana cewa ba wani wanda nake halartowa da shi a zuciyata nake ganin ya cancanta abauta masa in ba Allah ba yanzu abin da duk zaka yi kana halarto da zuciyar Allah abin a zuciyarka shine an ta'budu da Allah ka annaka tarahu inna fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wala shine wanda ta shuhud zan ba ba ka yin abu dan wani yana ganin ka ba Allah zaka yi kana bauta Allah kamar ga shi nan kana ganin shi wa'adatul wujud kuma kun shaji shine waɗanda suke ganin babu samamme sai Allah kaga waɗannan suna ganin kowa Allah ne wannan ce mahaifiyata ta yi min umarni da in saki matata alhali kuma ina son ta dan kuwa tana kyautata mu kuma akwai 'ya'ya tsakaninmu shin yaya zan yi zan sake ta koko a zamanin sayyidina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ga wa ɗansa abdullahi dan umar cewa ya saki matarsa har yanzu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa umar ya ce ya saki matarsa annabi ya ce sake ta kai wa baban ka da'a to wasu sai suke hujja da wannan akan cewa iyaye idan sun ce wa mutum ya saki matarsa kawai ya sake ta ko da shekara nawa suka yi ko da ba sai yi masa laifi ba ko da su ne ba masu laifi. idan sun ce sake ta kawai ya sake ta domin ya yi musu biyayya saboda annabi ya ce tsallika hawa a kai a baka ka sake ta kai wa babanka biyayya to a gaskiya wannan kiyasi ne ma alfarik kiyasi ne da yake tare da bambanci ba karami ba tazarar ba karama ba ce sai na umar mutum ne wanda yake mulham muhaddas mutum ne mai tsoron Allah da ya san Allah kuma sannan yakan yi maganganu su yi muwafaka da abin da Allah yake so sautari ya sha faɗa abubuwa kun sha ji ana muwafaka ta umar ya sha faɗar abubuwa kuma su kasance kamar yadda ya faɗa ya sa cewa a yi kaza kuma Allah ya ce a yi abu لو اتخذت يا رسول الله Ibrahim Musalla. Allah ya sauka ta فاتخذوا min مقام Ibrahim Musalla. shi ya fara faɗar wannan shawar? ya ya Allah abin ya ya ya bi rasulullah sallallahu alaihi da an riki musalla a wajen maqam Ibrahim sai Allah ya saukar da ayat ci kuri kuri wannan guri shi ya ce ya rasu lallahi lau hajarta nisa'a. ka yi wa matanka hijabi wato kai musu kulle kai masu tsari sai ga ayatul hijab ta sauka sai na umar ya yi wannan da yawa a rayuwarsa da haka annabi yake cewa duk wata al'umma da ta gabata akwai muhaddas akwai wanda ake yi wa ilhami a cikinta to in akwai a cikin wannan al'ummar bai wuce umar don yana da irin wannan to kaga na farko dai ga yadda yake mutum na biyu a falala da tsoron Allah wanda Allah ya sa gaskiya tana gudana akan harshen sannan ga shi da wannan matsayi ya ma faɗi shafaɗar abubuwa su kasance ka zo ka yi kiyasin wani akan wannan sai na umar ka ce yadda sai na umar zai ce ayi kaza shi ba in yace kawai ayi. yi kaga akwai bambanci tsakanin su ba kaɗan ba sannan abu na biyu iyaye ana musu da'a amma da'ar su a da baibaye take da da'ar Allah duk abin da ya zan akwai cutarwa akwai cin zali ba a musu da'a akai mahaifiyarka ko mahaifinka ka ce ka kori ɗanka mai maka biyayya daga gida ka kore shi ko ka dake shi ko kawai ta ce ka zalunci makocinka ko ku bata da shi ku daina magana ba ta da wannan hurumin za ka yi mata biyayya cikin abin da yake biyayya ne ga Allah bai saba wa Allah ba matarka kuna zaune da ita lafiya kun yi ɗaya tsakaninku tana maka biyayya ta ce kawai ka saki ta ba wai laifi ta yi wanda ya cancanci a sake ta ba haka kawai ita ta tsane ta don haka a sake ta wanda sakin nan nata watakila zai jefa rayuwar wannan talika cikin wani hali wanda Allah ne kaɗai ya sanya kansa. zai tarwatsa wannan gidan yara su tashi ba iyayensu tare zai zama musu wani abu a zuciya kuma su ji labarin cewa kawai kakan su titi a cikin wasu wani abu ne za su tashi da shi na kullata wani irin rashin fahimta za a tashi da shi a cikin wannan zuriyar ba karami ba ne a ce kawai an ba wa uwa ko uba wannan damar ya haddasa irin wannan illa a cikin gidan da yake zaune lafiya wannan babu shi a shari'a babu shi wanda zai zo ce shi ma a ɗauke shi a matsayin sayyidina umar in ya ce ai ai wannan bai isa ba wani ya ce shi ma yanzu a matsayin sai na umar saura kawai a taka a taka kawai ba zai yiwu ba in akwai cutarwa gare ta matar ba ta da gaskiya tana yin abin da to ba za ka fifita ba taka akan uwarka ba ka ɗauki matakai na ka ka samar da daidaito tsakaninsu ka samu yadda za ka kyautata mahaifiyarka mai da kake kyautawar abin nan ko fiye da ma yadda kake kyauta matarka wannan wani abu da yake wajibi a kanka kakka shiga haƙƙinta amma kuma ita ba daidai bane ta shiga haƙƙin wasu ta shiga haƙƙin matarka ko ta shiga haƙƙin ƴaƴanka dan tana mahaifiyarka wannan ita ma Allah bai bata wannan hurumin ba nabi cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana biyayya ne cikin abin da yake ma'ruf shari'a ta zo da shi ta amince masa shari'a ba ta zo da bawa umar iyaye umarnin su su rika sa ƴaƴansu shari'a ba ta zo da wannan ba baya cikin ma'ruf baya cikin ma'ruf saboda haka ba za a yi wannan kiyasi ba don haka idan har ka tabbata tsakanin mahaifiyarka da matarka babu wato cutarwa matarka ba ta cutar da mahaifiyarka ba ta yi mata abin da bai dace ba ka tabbatar da wannan ka tabbatar da cewa mahaifiyarka a cikin wannan kabiya cikin wannan ishu ba ta da gaskiya kawai kishi take yi da matarka to anan kai duk hanyoyin da za ka kada ta mata kwantar mata da hankali ka ci gaba da yi mata duk biyayyar da ya kamata ka yi mata amma ba za ka bi ta ba akan cutar da matar ka wacce ko da kun yi ƴaƴa tsakaninku saboda kawai ta ce ka sake ta ka sake ta wannan babu inda za a samu abin da zai karfafi wannan magana Allah madaukakin sarki ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar waɗanda suke da fata da addu'a ta alkhairi Allah biya musu bukatun su duk na alkhairi abin da yake damun mu Allah madaukakin sarki ya yi mana abubuwan da suke addaba mu a wannan ƙasa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi mana su duk kuma waɗanda suke da wato niyyar su da sun sa musulmi cikin damuwa cikin wazin nan bakin ciki da tashin hankali ya ubangiji kai mana maganin su ya ubangiji kai mana maganin su Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله